daga nan tehran radio BOH hausa ke magana الشيطان الرجيم بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar ko safiyar Laraba muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa karshen su.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita uku kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe biyu da minti ashirin zuwa biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar haban a cikin shirin namu wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin lafiya a yankin zirin gaza ta ce falasɗinawa hudu daga cikin falasɗinawa goma sha uku da suka shahada kananan yara ne ran ta buƙaci a ci gaba da bin kadin kisan gillar da amurka yawa kasum suleimani da abu mahdi almuhandis majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan hudu ne ke fuskantar matsanancin karancin abinci a arewa maso gabacin najeriya yanzu kuma ga labaran da ke ke a jiya talata ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta sanar da cewa alkalaman harahare na wuce gona da iri da isra'ila da kaddamar akan yankin zirin gazan falasinawa hudu daga cikin falasinawa goma sha uku da suke shahada kananan yare ne sanarwar ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan ta kara da cewa gwamnatin yahudawan isra'ila ta kaddamar da hare-haren ne akan yankuna daban-daban waɗanda suke cike da al'umma fararen hula baga kuma isra'ila ta yi kisan ganganci a kan ƙananan yara sannan kuma ta mayar da yankin ziren gazan yanki na yaƙi ma'aikata harkokin kiwon lafiya ta yankin ziren gaza ta bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da tunan baraguzai na gine-gine da isra'ila ta rusa a cikin yankin zirin gazan a nasa bangaren firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa shi da kansa ne ya bayar da umarnin kaddamar da waɗannan har-hare inda ya ce ya umarci jami'an tsaro da su kai hari akan masu harba makamai akan yankunan isra'ila sannan kuma benjamin netanyahu ya ce wannan somin taɓi ne na ci gaba da hare-haren kisan gilla da isra'ila za ta ci gaba da yi wa manyan kwamandoji na ƙungiyoyin gwamnatin falasɗinawa da yankin zirin gaza da sauran yankunan falasɗino iran ta buƙaci a gaggauta bin diddigin lamarin da ya shafi kisan gillar da amurka ta yi wa janar kasim salimani. da kuma abu mahdi al-muhandis cikin shekara ta 2020 shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ne ya bayyana hakan a ce talata a birnin tehran inda yake ganawa da fa'id zaidan shugaban majalisar koli ta shari'a a kasar iraki wanda yake gudanar da wata ziyara aiki a kasar iran shugaban na iran ya gargadin cewa bata lokaci wajen gurfanar da waɗanda suke da hannu wajen aikata wannan ɗanyen aiki abu ne wanda ba zai taɓa zama maslaha ga bangaren iran da iraki ba sannan kuma shugabar ec ya bayyana cewa kokarin da gwamnatin irakin take yi na tantance waɗanda suke da hannu a cikin lamarin musamman waɗanda suka bayar da umarni ko shawarwari domin aikata wannan kisan gilla abu ne da yake a bayyane kuma gwamnatin iran tana yaba hakan majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane miliyan hudu a arewa maso gabacin najeriya suna fuskantar matsanancin karancin abinci yanda tallafin da kasashen duniya ke barwa yake ci gaba da ƙara raguwa sama da yara 700,000 a jihohin borno da kuma adamawa da yobe na fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a cewar majalisar ɗinkin duniya sannan kuma majalisar ta ce lamarin yana iya yin muni a tsakanin watan yuni zuwa satumba na wannan shekara abin da ake kira da ta'azzara yunwa hakanan kuma a rahoton na majalisar ɗinkin duniya an samu cikas na noma wanda aka yi a shekarar ta gabata sakamakon ambaliyar ruwa mafi muni wadda aka fuskanta a najeriya a cikin shekaru goma da suka gabata wani babban jami'an majalisar ɗinkin duniyan ya ce idan karada dubu ɗari shida na gonakin noma suka lalace ko kuma aka lalatar da su nan gaba za a yi fuskantar matsanancin karancin abinci ta jama'a masu harika da sha'afa labaran duniya suna zo muku ne daga hausa radio tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta sanar da cewa masarautar ta yanke shawarar ci gaba da gudanar da ayyuka na diplomasiya a kasar syria a cikin wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta saudiya ta fitar ajiya ta ce a bisa alakar yan'untaka wadda ta hada al'ummomin kasashen saudiya da kuma jamhuriyar larabawa ta syria da kuma nuna sha'awar bayar da gudunmawa na ci gaban ayyukan haɗin gwiwa tsakanin kasashen larabawa da inganta tsaro a waɗannan kasashe da kuma kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya kuma la'akari da shawarar taron ministoci na majalisar ministocin harkokin wajen kasashen larabawa wanda ya fitar wanda aka gudanar a birnin alkahira na kasar masar a ranar bakwai ga wannan wata na mayu na shekara ta 2023 da muke ciki na ci gaban halartar tagogin jamhuriyar larabawa ta syria a tarukan wannan majalisa wannan ya sanya kasar saudiya ta yanke shawarar ci gaba da gudanar da dukkanin hulɗoɗi na diplomasiya da kuma inganta ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninta da gwamnatin ƙasar syria shugaban kasar brazil louis lula da silva ya bayyana sa ta yin amfani da dama halartar taron kasashen g7 wanda za a yi a kasar japan domin kokarin shiga tsakani na sasanta rikicin kasar ukraine kamar da ya bayyana hakan a zantawar da ya jiya tare da firaministan kasar holland mark rutte a birnin brazilia ya ce na yi magana da shugaban kasar sin da kuma firaministan birtaniya da kuma firaministan kasar holland a yau sannan kuma na tabbatar masu da cewa zan yi yakashin kokari na na ganin cewa duk wani yunkuri na samar da sulhu da fahimtar juna ta hanyar tattaunawa tsakanin rasha da ukraine domin kawo ƙarshen rikicin da ake a ƙasar da cimma nasara ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai shida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye shi inda zamu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. safiyar ranar 22 ga watan Afrilun da ya gabata, wani abin da ba a saba gani ba ya faru inda jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suka tsayar da motar dan majalisar dokokin kasar Jordan Imad Al-Adwan a gadar Sarki Hussein da nufin gudanar da bincike a cikinta. Don haka dan majalisar ya yi kokarin hana mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila gudanar da binciken, amma Imad Al-Adwan bai yi nasarar kubuta daga aniyar jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kalilan ba na kokarin bincika masa mota kafin tsallaka gadar kamar yadda wata majiyar diplomasiya ta bayyana wa kafar watsa labarai majiyoyin watsa labarai sun tabbatar da cewa jami'an gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila sun kama dan majalisar dokokin kasar ta jordan kan zargin kokarin shigar da makamai cikin yankunan falastinawa da aka mamaye tun a shekara ta 1948 tare da tsare shi domin gudanar da tambayoyi a bayan gudanar da bincike kansa ya bayyana inda zai kai makamai kuma ya tabbatar da kansa a matsayin dan majalisar dokokin kasar jordan mai suna imad al-adwan da aka shirya makarkashiyar kama shi hakanan wasu majiyoyi sun bayyana cewa kasar jordan ta karfafa zantawarta da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyoyi biyu domin ganin an saki dan majalisar da fuskokin tsaro da diplomasiya kuma karkashin matakan sirri masu tsanani da kuma cikakken sirri har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai ga sakin ɗan majalisar Imad Al-Adwan bayan cimma wata yarjejeniya tsakaninsu da ba a kai ga bayyana ta ba duk da mahukuntan haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun gindaya sharaɗi ga gwamnatin Jordan kan ɗage matakan kariya cikin hanzari gare shi bisa buƙatar neman gurfanar da shi a gaban kuliya a ƙarƙashin tuhumar cin amanar ƙasa kan zargin ƙoƙarin fatocin makamai ta hanyar da ta saba wa ƙa'ida kafin ɗaukar matakan sakinsa a safiyar ranar Lahadin da ta gabata bayan shafe tsawon makonni biyu ana tsar da shi kan zargin safarar makamai da aka hana mu'amala da su a yankin Falasinawa da ke gabar yamma da kogin jordan a bangaren sa dan majalisar dokokin kasar jordan sale al-armudi ya bayyana ra'ayinsa kan rashin mutunta duk sharuɗan da haramtacciyar kasar isra'ila ta gindaya kan takwararsa imad al-adwan bisa dogaro da dokar rashin halaccin amincewa da bayanan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar kan imad yana mai jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da matakan wuce gona da iri da suka yi hannu riga da dokokin kasa da kasa ƙari da rashin halaccin aiwatar da dokokin da 'yan mamaya suka gindaya a akan kasar da aka mamaye da karfin tsiya kuma rashin aiwatar da sharuɗan sun yi daidai da dokokin kasa da kasa da kuma yarjejeniyoyin da aka cimma a tsakanin kasa da kasa har ila yau ya kara da fayyace cewar bukatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila abin yin watsi ne da ita kuma bai dace a saurari bari wani ra'ayi na ɗan mamaya ba ko da kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce wajen ɗage dokar kariya ga ɗan majalisar dokokin ƙasar jordan ya kuma jaddada cewa matakin cire rigar kariya ga ɗan majalisar yana buƙatar kasancewa ƙarƙashin wata takarda da aka rubuta a hukumance kamar yadda ƙa'ida ta tanada sannan aike da ita zuwa ga kwamitin kula da dokokin majalisar ƙasa kafin tsarin harkokin cikin gidan ƙasar ya amince da hukuncin da majalisar ta fitar kan lamarin amma duk waɗannan tsare-tsare ba a aiwatar da su ba kwata-kwata yana mai jaddada neman yin watsi da zarge-zargen da aka yi kan abokin aikinsa kuma binciken da aka gudanar kansa da cin zarafin da aka masa na tsawon makonni tun asali ba su kan doka musamman idan aka yi la'akari da rashin halaccin aiwatar da dokar mamaya ga mutanen ƙasa da aka mamaye musu yankuna kuma hakan ya yi daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyoyin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka cimma a tsakanin tsakaninsu al'almutsi ya nuna tsananin mamakin sa kan dalilan shigar da majalisar dokokin jordan cikin lamarin al'aduwan da cewa wannan wani babban abun kunya ne kasancewa ƙarƙashin wa'adin zaman majalisar dokokin ƙasar karo na biyu wanda ya kamata ya kawo karshe a ranar sha uku ga wannan wata na mayu musamman ganin ba a gabatar da batun a jerin jadawalin abubuwan da za a tattauna a kai ba a yayin zaman majalisar yana mai jaddada cewa an kasance a zaman majalisar dokokin jordan ana tattauna batun ka'idojin tsarin fararen hula da 'yan sanda ne kwatsam sai aka katse ta hanyar bijiro da batun neman dage rigar kariya ga ɗan majalisa adwan yana mai bayyana cewa tsarin majalisar dokokin ya koma zuwa cikakken tsarin masarauta al'armudi ya kuma yi nuni da cewa hakika ɗan majalisa adwan yana da rigar kariyar majalisa kuma kasancewarsa a matsayin memba a ƙungiyar lauyoyi wanda hakan ke nufin cewa gudanar da bincike kansa bai halarta ba sai a gaban ƙungiyar lauyoyi ko wakilansa baya ga halin da ake ciki ina na rarrabuwan kawuna da ya biyo bayan kama imad al-adwan tsakanin masu ganin abin da ya aikata lamari ne da ke buƙatar gudanar da tambayoyi kansa tare da hukunta shi da masu ganin aiki ne na jarumtaka a nasu bangaren masu tofa albarkacin bakunan su ta hanyar shafin sada zumunta a tsakanin 'yan kasar jordan akwai masu ganin sakin dan majalisar dokokin kasar imad al-adwan a matsayin gagarumar nasara a fagen hudun diflomasiyyar kasar ta jordan tare da rashin yin rukun sakainan kashi ga batun kamar yadda a wasu masana da manazarta suka bayyana muhimmancin yin riko da hanyar siyasa da diplomasiya fagen warware matsalar imad al'adwan kamar shugaban sashen sadarwa da wayar da kan jama'a na jami'ar yarmouk dr halab altahat da tsohon minista samir al-ma'ayata suka yi tsokaci kan haka a shafukan su na tutar kan batun dan majalisa imad yayin da tsohuwar 'yar majalisar dokokin kasar ta jordan dima ta habub a shafin ta na tutar ta yi godiya ga duk wanda ya taimaka wajen goyon bayan mayan falasɗinawa don 'yan uwantaka ko kuma kan kwangila yayin da ihsan sulaita ya gabatar da tambayar cewa yaushe batun taimakawa falasɗinawa ta hanyar safarar makamai gare su ya zama laifi shugaban kwamitin shari'a a majalisar dokokin kasar jordan gazi a sunaibat ya karanta tuhumar da ake yi wa dan majalisa imad al-adwan wanda ya hada da fitar da makamai da nufin yin amfani da su ba bisa ka'ida ba ko kuma aiwatar da ayyukan da za su janyo wurga tsarin rayuwar al'umma cikin rudani da wurga zaman lafiya da amincin al'umma cikin hatsari kamar yadda majalisar dokokin kasar ta jordan ta ɗage rigar kariya ga dan majalisar dokokinta al-adwan a matsayin amsa bukatar da kotun tsaron ƙasa ta gabatar mata a furucin da kakakin majalisar dokokin kasar jordan ahmad asafadi ya yi a wata ganawa da manema labarai yana mai jaddada cewa majalisar dokokin jordan ta kada kuri'a da kuri'u masu rinjaye kan tsige rigar kariya ga dan majalisa imad al'adwan wata majiyar majalisar dokokin kasar ta jordan da ta nemi a sake sunanta ta shaida wa manema labarai cewa takardun binciken da aka gabatar kan dan majalisa adwan ya hada da ikirarin da ya yi wa hukumar tsaron gwamnatin haramtacce ce kasar isra'ila ta shabak a lokacin bincikensa lamarin da ya kai ga kama wasu 'yan kasar ta jordan kusantara da ake zargi da safarar makamai tare da shi tsawon lokaci da kuma safarar sauran haramtattun kayayyaki kamar yadda majalar cibiyar ta bayyana cewa akwai bayanan da hukumar tsaron kasar jordan ta bankaɗo tare da tabbatar da hannun dan majalisar wajen safarar makamai da kayayyakin da aka haramta shiga da su zuwa yankin gabar yammacin kogin jordan wanda aka fara kimanin watanni goma goma da suka gabata da sunan safarar kayayyakin noma sigari da kuma tsuntsaye kafin yadda al'amarin ya koma zuwa ga safarar makamai a ziyarce-ziyarcen da ya kai har sau takwas zuwa yankunan falastinawa da aka mamaye daga cikin ziyarori kusan talatin da ya kai tsakanin watan disamba da afrilun da ya gabata a nashi bangaren halil atiya mataimakin shugaban majalisar dokokin larabawa na biyu ya yi tsokaci game da matakin da hukumomin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauka na sakin ɗan majalisar dokokin jordan imad al-adwan yana mai cewa an bayyana cewa gwamnatin jordan ta hana shari'ar ɗan majalisar ne a gaban kotun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila domin mika shi gaban shari'ar kasar ta da nufin hukunta shi a can a wata sanarwa da hukumar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta shabak ta fitar ta bayyana cewa a binciken da a gudanar ya nuna cewa tun a watan fabrairun shekarar da ta gabata ne imad al-adwan ya fara gudanar da ayyukan fasa kwabri har sau goma sha biyu na makamai kuma fasa kwabrin nasa bai takaita kan makamai ba kawai kuma ta hanyar amfani da fasfot dinsa na diflomasiya majiyoyin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa sakin ɗan majalisa adwan ya biyo bayan wata yarjejeniya da aka cimma ne tsakanin hukumar tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar kasar isra'ila shabak da na hukumar leƙen asirin jordan wadda ta tanadi cewa za a kama adwan tare da yi masa shari'a a kasar ta jordan hakanan kafofin yaɗa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun ce an saki ɗan majalisar dokoki na jordan ne domin komawa kasarsa matukar dai mahukuntan jordan za su tuhumce shi a cikin kasar suna masu jaddada cewa an saki ɗan majalisa imad al'adu'an ne biyo bayan matsananciyar matsin lamba da jordan da jami'an da suke kusa da fadar masarautar kasar ta jordan suka sanya kan haramtacciyar kasar isra'ila Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada ya kan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a kwarya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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana alkasun Baba Liman har daga jihar Agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. To tsokacin da nake sai in yi jinjina ce nake so in kawo ma gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran bisa ga yanke hukunci da suka yi bisa ga wasu mutum biyu wanda suka yi batanci ga musulunci da alkur'ani mai girma. Muna jinjina ma jamhuriyar musulunci ta Iran bisa ga kokarin da ta kai saboda wannan addini namu ba mu da kamar shi. manzon tsira rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladabi da biyayya baka jin musulmi ko guda cikin duniya da zaka jin ya bata wani addini ko ya cin mutunci amma mu ana ta mana cin mutuncin addinin mu to muna jinjina ma jamhuriyar musulunci ta Iran ubangiji Allah ya taimake su ya taimaki addinin musulunci gaba daya bisa ga wannan hukunci da suka yanke ma wa'annan mutane guda biyu muna jinjina musu mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar Agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka salamu alaikum

assalamu alaikum sashen hausa na biyu hajji murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magana jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka zan bayyana tsokaci na a dangance da wannan dasa na nakiya da sabon salo da yan ta'adda suka fara a nan nijar hakika wannan abin da allah ne kuma ya kamata a zurfafa bincike akan irin wa'annan yan bindiga ganin cewa suna wa mutane ta'annati na bada salwantar da rayukan al'umma musamman ma sojoji da ma masu hula kenan ne ya kamata a rufe bincike a kan su domin a rika gane inda suka yi wa mutane kwantan ona da ma aiki da kayan aiki na zamani na yaƙi domin a bambamce irin wayannan mutanen allah da ya kama ƙarshen su masu tada kayar baya a duk inda suke nijar najeriya da ma ƙasashen mu na afirka na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗai mamba na masu kira da sauran radio na afirka na kira ku ganin ku tashi lami sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya ɗaya daga cikin mamba na kungiyar masu sauraron rediyo na Afirka na kiraye ku daga unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar to wuyar ruwan birnin da magaram da shugabannin ƙasa ha daya daya so uku muke samu kuma duk shugaban ƙasar da ya zo birnin da magaram Allah ya bashi mulki zai ma da magaram alƙawali na zai rabata da wuyar ruwan sha amma kash gafara sa muke gani ba mu ga ƙaho ba saboda birnin da magaram har yanzu yana fama da matsalar wuyar ruwan sha saboda yanzu haka wasu unguwannin he su kai sati ɗaya sati biyu ba su ga ruwan sha ba ko da za ka same shi ya tsakiyar dare tsakiyar dare ma in ya zo bai huci ya yi awa ɗaya bai tsaya gaskiya a duba a gani a tausaya ma mutanen birnin da magaram mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya ɗaya daga cikin mamba na ƙungiyar masu sauraron rediyo na afirka baki ɗaya na kira ku daga unguwar mara ta birnin da magaram a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BH Hausa mai muku magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi a da magaram a jamhuriyar Nijar. To yau ni ina kira da babban murya shugabanninmu na Afirka musamman ma shugaban kasar mu na nan Nijar Muhammadu Bazum dan Allah ya ji tausayin yan uwanmu wanda suke kasashen Sudan ya kamata a ce wannan hada da ake yin shi Allah Ubangiji ya kama na karshen shi ya Allah Ubangiji ya kama na karshen waɗanda suka hada wannan hotuna allah ubangiji ya sa kuma a dace muna kira da babban murya mutanen mu na nijar muhammadu bazum a gaigauta a ɗauko mana su saboda shi faɗa an san mafarin shi ba a san ba shi amma muna kira da babban murya allah ubangiji ya kama mana sauki a cikin kasashen mu na afirka wannan faɗan da ake yi allah sa ubangiji mu waɗanda suke afirka su haɗa kansu waje guda su zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya su samo ƙarshen wannan faɗan da aka yi shi na san ƙasashe ne na turawa wanda suka zo suka haɗa hotuna don saboda kasashen su koma baya na gode biyo ya ci hausa mai magana abdulaziz malam nafiu da aka fi sani da prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar na bar kulahiya Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio mura musulunci na yaran suna na nafi baban nafisa dan waila zaman da ke nan birnin tarayya abuja shari'a eh na kiran da zani bisa ga shugaban kasa mai sai ne muhammad da ya yi duba ya gaggota zuwa kwashe mutanen mu yan nijar da ke can sudan dan na ga kasashe daban-daban duk sun kwashe mutanen su wasu suna cikin kwasa amma har yanzu ko in kula bai fito bai ce gashi gashi bai ci ba an ce ga rana kaza da za a fara zuwa jirgi a kwaso mutane ko motoci kada na ga wasu kasashe kamar najeriya sun aika jirage sun aika motoci an kubutar da mutanensu daga cikin wannan barazana ta yaki da ake yi to ba mu fata haka muna da takamaiman yan uwanmu wanda suke can suna cikin wani hadi har ya kai babu inda za ka kai ta ka sai wani abinci ka zo ka dora inda kake to sai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban kasa duba ya ga to sai mu Allah dan shi kadai ne yake iya hamto mutanen da suke cikin wani hadi kamar yadda sauran kasashe ke yi tunda shi ambasad kamar ya nuna shi kan shi kawai yake ma ga ya habra ta hukumar kasar faransa ya samu ya tsallake to daga naku na fi bana fisa dan wanda zan dake nan birnin a abuja nijar assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiyo unguwa tudu da magaram nijar mamba daga kungiyar nan ta masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram to yau ra'ayi na dangane da taron da shugabannin yammacin afirka ke yi a babban birnin mai kan halin da wasu sun suka tsunci kansu na iftila bala'in da ya faɗa musu to muna fatan wannan taron kare zama taron shan shayi kamar yadda suka saba duba da yadda an daɗe ana ruwa ƙasa na shanya ta wannan dama muke kira ga shugabannin kasashen wannan da suka halarci taron wannan yana da kyau da su tattauna da su duba su ga ƙasar da tafi ta ƙasa shiga cikin wani hali ya kamata a ce an taimaka mata da wasu kuɗaɗe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran. Kai tsaye kuna tare da mu masu hannu da wanzu. wanda ake kira da bugiman erogan ɗaya daga mamba da masu kira da sauraron radio na afirka to a yau bayan gaisuwa da fata alheri ga dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran za mu yi kira ne ga hukumomi Eh, za mu kira ga al'umma na jihar da magaran eh, musamman ma cikin garin da magaran eh, uwayen yara da su ji kiran da shi wannan ya yi magajin gari na jihar da magaran ya sai a arbitar haman babi na cewa an hana zuwa yara zuwa tafki ko yin wani bin bulon inda yake da ruwa saboda an fuskanci ganin yara suna yawan mutuwa a wannan gurin gaskiya muna goyon bayan wannan matakin kuma ya kamata a ce uwayen yara sun ɗauki mataki a kan yaran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya camsa mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To ni yau ra'ayina shine akan shugabanninmu na Afirka akan rashin yin adalci a kasashenmu da ake yi gaskiya shi yake kawo mana koma baya a cikin kasashenmu don saboda ga gaskiya sai a ibinta a komo a bi abun da bai dace ba amma inda ana bin gaskiya to wallahi kasashen mu za su tafi yadda ake so don saboda alkur'ani ya kawo mana gaskiya a ciki ya kawo mana tsarin da za mu bi ya kawo mana duka hujjojin da za mu bi su to gaskiya wannan abubuwan da ake yi a kasashenmu na afirka bai kamata ba ya kamata a ce mu musulmi ya kamata a ce mu adalci akan 'yan ƙasa don saboda rashin adalci duk shi ke kama mana kuma ba shi yake kama mana wani kashe-kashe a cikin kasashenmu don saboda yahudawa suna shigarwa kasashenmu suna yin yadda suka ga dama na gode biyu ya hausa mai magana abdulaziz malam nafiyo da aka sani da prezi assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger kuma mamba ne na kungiya ta masu kira da saurare ta afirka a yau na shigo shiri ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan hukunci wanda 'yan kasar afghanistan ko ko mu ce kungiyar taliban take ma 'yan kasar ta duk wanda aka kama da laifin shan giya ko kuma zina to gaskiya wannan abu hukunci duk wanda ya san addini addinin musulunci wannan shari'a ce wadda ubangiji ya zartar da ita kuma e, bisa yauni yara ta akan shugabanni ko kuma misali duk in kasa musulmai ne mafi yawa in musulmai ne to wajibi ne na wannan shugabanni su ga sun zartar da abin da ubangiji ya ce mu gaskiya a ta fuskar mu a eh, ta fuskar mu mu ba ga wani kuskure da kungiyar taliban take a kasa afghanistan saboda wannan shari'a duka musulmi sun san da cewa ita allah ya shar'anta ta duka inda al'umma musulmi suna biyan musuluncin so da kafa ya ci a ce su ga sun zartar da wannan hukunci na ubangiji kenan muna kira da kasashe na duniya kakkiran da turawa suke ko kuma kasashe masu hannu da shuni su bata muku aƙidar ku ko kuma ku gani abin da kungiyar taliban ai take ba daidai bane to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji ne ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin taron muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتشكي وانا شيري دمكي جبات المكو dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa. rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tattare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda Allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji wani ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta kewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin ɗan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane ɓangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kudda da wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muke ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali abin hawa ne ya haɗa ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa tsakaninku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wanda ya kamata a ɗora ta akan wani doron gwadabe na haƙiƙa wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwar nan ya zama akwai al'amura na taimakekeniya mun yi ishara a kan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin surat zuhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya yi nisa da wannan suna kokawa ina cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda Allah ta'ala isharar da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba a kan takwa suka yi na wannan abotaka ba ba a kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau ma izin ba'aduhum ba'adun adu wato ranar kiyama za su kasance makiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara akai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girman al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓo wa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashen marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma basu ma yadda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne ya tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga su nan dai in a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu tura 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan ƙasa da wanda ma ba 'yan ƙasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura ɗansa ya je to koma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne ƙanana ma na cikin gida ɗin guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyan da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta ɗin sai a duba a wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyar da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko kaƙi ko sau ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suke abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun so alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna a ah, na masha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to waɗannan abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo in ma dan kyauta ne yar zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka ba wa abokin kai ne abokin wani a to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da yauki to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin dan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba waye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin na bar shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran na aka ba idan muka kasance a irin wannan wadi to a nan ne fa ake samun matsala ɗin saboda haka al'amura na abokai ko kuma zamantakewa wacce za ta kasance mun yi rayuwa rayuwar zamantakewa tare da abokai waɗanda waɗannan abokan da za mu rayu da su za su kasance fitila a gare mu fitila ga rayuwarmu taimakekeniya za mu wa juna ta yadda tabbas wannan zamantakewar da za mu yi da su za ta zama tushe na samun sa'ada a nan duniya da samun sa'ada a ranar kiyama to irin wannan bincike ɗin yana da tushe a cikin koyarwar addini ba kurin ɗanka ya tafi makaranta ya kasance ya tara abokai amma ba a tabbatar suwaye abokan nan nasa ba sannan daga baya in ya fara kawo muku wasu ɗabi'u waɗanda suke baƙi ko kuna nan kuna wahala a tarbiyya a cikin gida amma in ya koma ya tafi makaranta kuma akwai wasu yara can abokai waɗanda suke warware masa irin wannan tarbiyya din to kaga irin wannan akwai matsala a tattare da irin wannan yanayi saboda haka ah, lalle rayuwar zamantakewa musamman ta bangaren abokai yana da muhimmancin gaske a kasance ana lura da ita to akwai bayanai masu yawa sai dai gashi an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan nan insha Allah sai a mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin jirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan yanayin tsaro a yankin Sahel, musamman ma dai kan iyakar kasar Mali da kuma yadda kasar Algeria take kallon wannan batu. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yankin sahel daga cikin wuraren da suka fi fuskantar matsalolin tsaro a cikin nahiyar afirka inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ikirarin jihadi suke kai hare-hare a cikin ƙasashen wannan yanki a lokaci ɗaya kuma ƙasashen yankin da kuma wasu na wajen nahiyar ta afirka ma da kungiyoyin kasa da ƙasa suke kokarin ganin cewa an magance matsalar tsaro ta hanyar shimfiɗa zaman lafiya halin da wannan yankin yake ciki ya damu ƙasa algeria da kuma sanya diflomasiyyar ta yin aiki tukuru domin lalubo yadda za a magance matsalar da ta ƙici ta cinyewa a yankin na sahel ba da jimawa ba ministan harkokin wajen ƙasa algeria ahmad idaf ya kai ziyara zuwa ƙasashen murtaniya mali da jamhuriyar niger domin tattauna hanyar magance barazanar tsaro a yankin sahel dama dai tun a farkon shekara ta da goma ne dai ƙasa ta algeria ta gabatar da wani yunkuri na kafa kwamitin soja wanda zai kunshi wato kasashen wanda zai kunshi kasashen wannan yankin musamman ma dai waɗannan uku domin tattauna batutuwan tsaro da kuma yadda za a rika tunkara su a cikin aikin gayya wani abu mai jan hankali a nan shine yadda ministan harkokin wajen na ƙasa algeria ya rika tafiya tare da jabbar mahni wanda yana cikin manyan jami'an leƙen asiri na ƙasar sahun farko masu kula da ƙasashen waje kuma wani abu da yake sananne a algeria shine cewa jami'an leƙen asirin ƙasar ba kasafai ake su suna fitowa ta kafin watsa labaru ba amma a wannan jikon algeria ta bari haka ta faru inda aka rika nuna wannan babban jami'in tsaron a duk ziyara da ministan harkokin wajen kasar ya kai wanda hakan ke nuni da muhimmancin wannan ziyara da kuma makasudinta wani abu da ya kamata a yi ishara da shi a nan shine cewa matsalar tsaron da take faruwa a cikin ƙasar mali tana damun ƙasar ta algeria musamman ma dai wace ta shafi tsakanin soja da kwankwariyar ƙasar ta soja da kuma azbinawa masu son kafa ƙasar azuwad tsoron sake dawowar wannan yunkuri na kafa ƙasa azuwad yana damun algeria matuƙa hakanan sauran ƙasashen wannan yanki da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar da ake kira ta algeria ta ƙasashe masu makwabtaka da ƙasar mali ƙungiyar azuwad ta bayyana cewa shawarar rubuta sabon tsarin mulki da aka gabatar da shi baya kunshe da wani abu sabo wanda zai amfani azbinawa kuma baya ba su wani kyakkyawan fata a nan gaba wannan abin da yake faruwa yana nuni ne da halin zaman ɗarɗar da ake yi a tsakanin gwamnatin rikon ƙwarya ta sojan ƙasar ta mali da kuma 'yan ƙungiyar ta azwada a baya ita ƙungiyar ta azbinawa ta ƙauracewa zaman rubutun sabon tsarin mulki na mali wanda aka tsara yi a watan disamba na shekara ta 2022 da ta gabata hakan ya biyo bayan zargin da ministan harkokin wajen mali abdullah diouf ya yi wa kungiyar ta azminawa ne na cewa tana kawo cikas ta hanyar barazanar da take yi na janyewa a kan yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya ba kuma ɗauki lokaci mai tsawo daga wacce can wato sukar da gwamnatin kasar ta mali ta yi kungiyar ba ta azbunawa ita ma kungiyar ta fito ta yi bayani wanda a ciki ta yi tar da yadda jiragen yakin kasar ta mali suke shawagi a yankunansu wannan zarge-zarge da ake yi a tsakanin gwamnatin soja ta riƙon ƙwarya da azbunawa yana a matsayin babban cikas ne na shigar da manyan bangarorin biyu wuri ɗaya wato musamman mayakansu da haɗe su wuri ɗaya a ranar 13 ga watan afrilu na wannan shekara da ake ciki ƙungiyar daular musulunci mai ƙirarin jihadi a fafaɗar sahara ta ƙwace iko da ƙauyen taidar da hakan ya ba ta damar killace birnin minaka da ke kan iyakar ƙasar ta mali da jamhuriyar nijar wannan kuwa kuma baya ne mai girma ta fuskar tsaro a wannan yankin abinda yake faruwa a wannan yankin dai shine yaƙi ake ta gwabzawa tsakanin ƙungiyoyin da suke kirarin jihadi tsakanin da'ish da alka'ida kuma ya fara ne tun a tsakiyar shekara ta 2022 ba ta da tsaya ba a cikin watan oktoba na shekar da ta gabata an yi wani faɗan a tsakanin wannan ƙungiyar da waɗannan wato abokan hamayya su kenan da'ish da alka'ida an kuma wani yakin a watan disamba na shekara ta 2022 a garin otanan babu hakanan a cikin watan maris na shekara ta 2023 wani abu mai jan hankali a nan shine yadda wannan yankin na minka shine yadda ake fada tsakanin kungiyoyin 'yan ta'addar domin shimfiɗa su kungiyar dashi da alka'ida suke ƙoƙarin cewa sun samu iko da wannan yanki saboda muhimmancinsa ta fuskar iyakarsa da ƙasashe hakan tana faruwa ne dai a lokacin da sojojin gwamnati suke zaune cikin barikansu suna sa ido ba tare da sun ce komai ba wannan abin da yake faruwa yana nuni ne da gajiyawar gwamnati wajen fuskantar 'yan ta'adda a wannan yankin da ma yankuna da dama na faɗin ƙasar yanki ne na iyaka tsakanin jamhuriyar niger da mali don haka ba zai zama abin mamaki ba idan wannan rashin tsaron ya watsu zuwa wasu yankunan da kuma cikin saharar arewa a kusa da iyaka da ƙasa algeria algeria dai tana sa ido tana bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yankin tana kuma kokarin lalubo hanyar da za ta daƙile shi a dalilin haka ne take kai da komowa a fagen diflomasiya domin tuntuɓar ƙasashen wannan yankin da su yi aiki tare a kan matsalar da suka yi tarayya a kanta abubuwa uku suna a matsayin wani jallayi da algeria ta shata waɗannan abubuwan kuwa sun kunshi cewa za ta yi duk abin da za ta iya yi ta fuskar diflomasiya domin hana yarjejeniyar sulhu ta ƙasar madi rushewa domin ci gaba da zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan ƙungiyar azwad yana nufin zaman lafiya a cikin wannan yankin. duk wani yunkuri kuwa na sake farfado da tsohon tawayen da azbinawa masu son kafa azuwa suka yi to shakka babu zai tasiri a cikin kasashen wannan yankin domin kuwa kabila ce take a cikin waɗannan kasashen kama daga algeria da mali da jamhuriyar niger har ma da can ƙasar Maroko, don haka kafa wata ƙasa da sunan azuwad zai sake farfado da yunkurin tawaye a cikin waɗannan ƙasashen saboda haka maslaha Aljeriya ce ta ga cewa wannan sulhu ya ci gaba na biyu shine kin amincewa da rashin komawa ƙasar ta mali kan mulkin farar hula da aiki da tsarin mulki wato algeria tana son ganin cewa mali ta koma kan aiki da tsarin mulki cikin gaggawa da hakan zai ba ta damar hulɗa kai tsaye da mahukuntan wannan ƙasa cikin ƙarfin gwiwa domin ganin cewa an samar da zaman lafiya a wannan yankin na uku shine nacewa akan yin aiki tsakanin ƙasashen yankin musamman ma dai waɗannan ƙasashen guda uku saboda tabbatar da tsaro to da fatan za a samu zaman lafiya mu ɗorewa a cikin wannan yankin. a nan za mu dasa aya kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To ba sauraro ina kuma da haka neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.